labarin zuciya zuciya labarin zuciya labarin zuciya labarin labarin zuciya mita da mai samani labarin zuciya fuska za a yi tambaya da laifin mu ce an mata ta mikiya.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 idan kuma za ku yi tunawa har yanzu muna cikin littafin nan mai suna fitsarin faƙo wallafar muhammad tukur garba inda mu da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda muka ce na ci gaba da 'yan saƙe-saƙen hanyoyin da zan bi in cimma burina na fara tunawa da mutanen da na sani sai alhaji Abdullahi ya zo mana a cikin zuciyata na tabbatar zai iya mana hanyar shiga cikin kulab din nan ni kamar ɗa nake a gare shi shi yasa aka ce sabo da maza jari na tsaye da shawarar in tafi Kano gobe domin in tarar da shi da gari ya waye aka kawo mini gaskiya ta fi kwabo na zauna ina karya kumallo na ga an rubuta tana ƙasa tana dabo game da mutuwar ɗan jarida na haɗiye ƙosan da ke bakina na shiga karanta labarin Allah ya yi wa ɗan jarida mai suna Faruk awal rasuwa kafin mutuwarsa Faruk shine editan mujallar nan ta Hausa mai fitowa wata-wata da ake kira Arewa sai dai har yanzu ba a samu hakikanin abin da ya sanadiyar rasuwarsa ba ko da yake mun yarda da bayanin da 'yan sanda suka bayar cewa mamacin ya mutu ne sakamakon buguwar da ya yi ya hau titi yana tangadi wasu suka jajjefe shi da duwatsu amma muna ƙara kira ga 'yan sandan da su bincike yiwuwar kisan gillar kamar yadda abokin aikinsa ya bayyana ra'ayinsa akan wannan lamari da misalin karfe tara na safe da misalin karfe tara na safe na barwa ingozi bayanin abubuwan da za ta yi na kama hanya ta zuwa birnin dabu to nan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba babi na biyar wajajen sha biyar rana na isa kano nazar ce kai tsaye zuwa kamfanin abdalla da abdalla a fage dogon gini ne hawa biyar sa-nan ga wani babban kamfani na zirga-zirgar motoci mai nisa a kusan dukkanin ƙasashen afirka renan turai mai karɓar baƙi ta karɓe ni da irin halin nan nata na girmamawa ta nuna min inda zan fi da gani ka san alhaji abdallah ya yi tasiri dangane da ɗabi'un ma'aikatansa sun sami irin kwarjininsa a hawa na hudu sai gana wani ofishi mai cike da kayan alfarma kamar dai fadar sarkin katsina alhaji abdallah ya miƙe maka gaisa ya yi shigar fararen kayan leshi masu tsadar gaske ga wata farar kube ɗinkin borno da ganinsa ka san irin mutanen nan ne da ba wani abin damuwa gare su murmushinsa gwanin ban sha'awa ga haƙoran makanar da ya ratsa bakinsa yau ɗana na yi murna da Allah ya kawo ka ya bani guri na zauna shi ma ya taso ya zauna kusa da ni muka tattauna dangane da yanayin gari ya tambayi labarin na da dai sauran 'yan abubuwan da ba a rasa ba wani yaro ya shigo da kwalaben fura guda biyu da kofuna muka buɗe muka fara sha irin kwananiyar furan nan ce da karbe rima ta yi tsami daidai yadda ya kamata alhaji abdalla ya kurɓa ya yi gyaran murya ya goge baki ya kalle ni na sha jinin jikina yanzu zai fara maganar abin da ya sa ya kira ni domin na zo kano na san ka ƙosa ka dalilin da ya sa na ce ka taso takanas zuwa kano amma kafin mu je ga wancan magana ina ƙare maka ta'aziyar rashin faruk da maka yi ga alama abubuwa sun fara daidaituwa kun fara gano bakin zaren mujallarka ta fara karɓuwa ƙwarai wajen jama'a babu shakka mutuwarsa babbar asara ce kuma na san kaji jiki aini. sai dai kawai mu ƙara yi masa addu'a kan Allah ya ji kansa na ce masa amin sannan ya sake kallona da kyau muka haɗa ido ya ɗauki kofin fararsa ya kurɓa kaɗan sannan ya aji ya ci gaba da cewa yau da safen nan nake jin raɗe raɗin wai faruk ba haɗari ya ba menene gaskiyar wannan labarin na ce masa ni ma abin ya ɗaure min kai na bayyana masa bakin abin da na sani a takaice kamar su zancen katin da Faruk ya aiko mini daga can Ikko da ɗan baƙaran da muka yi da ɗan sanda a Kano da kuma zancen madambera na shi amma na ƙi cewa komai game da abin da ya faru a Daula Hotel da kuma zuwan da na gidan yashi club a Kaduna a ƙarshe dai na ce masa ni a fahimta ta an kashe Faruk ne domin a rufe wata katobara da aka caɓa wadda shi Faruk ɗin yake so ya ɗago Alhaji Abdullahi yana ji na a hankali ya nuna alamun ya yarda da abin da na ce masa cikin damuwa da tausayawa da ya ji na yi shiru sai ce idan ko haka ne bai kamata mu ci gaba da tattauna maganar da ta sa na kira ka ba na dube shi na ga fatar goshinsa a tattare ga alama ran sa ɓace yake sai na ce masa amma me zai sa ka ce haka sai ya saki fuska yana kallo na ya ce ba zan so in sake jefa ka cikin wani mawuyacin halin ba domin abin da nake so mu tattauna yana da ɗan hatsarin gaske magana ce da ne zaton idan muka bi diddiginta za ta sa mujallar ku ta samu ƙarin girma a idan jama'a amma har ga Allah yanzu na sake shawara duk muka yi tsuru-tsuru kamar dai mutuwa ta ratsa na ce a cikin raina dattijan nan kamar uba yake a gare ni ko da wasa ba zan so abin da zai ɓata masa rai ba sai na kada baki na ce masa ko da yake ban san kowane irin matsala ba ce ai dukkanin al'amari ga Allah yake ita kuwa ƙaddara bata da makawa gaskiya ne cewa na ji mutuwar faruk amma wannan ba zai hana ka gaya min abin da ke ranka ba idan na ji abin bai fi ƙarfi na ba zan iya maka da jin haka sai alhaji abdalla ya kawar da kofin fararsa ya miƙe ya duba teburinsa ya fara magana a tsanaki da murya tattausa shekaru da dama ina ta bin sawun wata ƙungiya ta 'yan ta'adda ƙungiya ce mai ɗumbin dukiya amma kuma tana da haɗari ƙwarai da sha'anin tsaro a ƙasarmu manya-manyan ƙusoshin ƙasar nan da baka tsammani suna cikinta ta daga gaggan ma'aikata sai fitattun attajirai da sauran masu faɗa a ji don haka sun yi ƙarfi da duk abin da suka yi babu mai ce musu uffan a asirce suke gudanar da al'amuransu ko ka so ka kai su ƙara sai ya kasance baka da wata shaida ƙwaƙwara. sannan sai ya waiwayo kalle ni ya fahimci ina saurarensa da kyau sannan ya ci gaba da bayaninsa ƙungiya ce da suke kiran kansu da sunan 'yan jihadi idan ka ji baitul mali ya kama da wuta ko kasuwa ta ƙone ko ka ji an yi wani kisan gilla to duk su ne kasancewar wannan ƙungiya barazana ce ga zaman lafiyar ƙasar nan matukar ba a tona su ba to za a ci gaba da asarar dukiyoyi da rayukan jama'a musamman bayan Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba sannan sai sake miƙewa tsaye ya tafi gurin ajiye fayiloli ya binciko ya ɗauko wani jan fayil ya dawo ya zauna sannan ya ci gaba da cewa watakila za ka so jin yadda aka yi na sallah barin waɗannan ‘yan ta'adda ban sani ba ko ka taɓa jin labarin wani sufeta sosai kuwa a duk ƙasar ba wanda bai san labarinsa ba mashahurin ɗan sandan nan ne na tsibirin libya wanda ya karya kwarin mai tatsini tsini. to shi sufeto matashi ne kuma abokina ne kwarai da gaske yanzu alhaji abdullah kuma ya san burin da nake da shi na ganin an tona asirin 'yan ta'addan nan domin ya san sau da yawa mukan kai karar duk wani ɗan ƙungiya da za a samu yana aikata wata barazana ko wata tabargaza matukar dai ina da shaida ingantacciya akan wannan al'amari abin da ake ciki yanzu shine ba da daɗewa ba shi speta nur ya kama wasu takardu waɗanda idan muka same su to kuwa kashin yan ta'addan nan ya bushe da zuwa kotu inda da ƙwararren lauya to su ta riga ta ƙare sanin haka ya sa yan ta'addan nan suka samu speta nur suka lakaɗa masa ɗan karan kashi yanzu haka ma yana can kwance a asibitin koyarwa na jami'ar Ikko sannan ya gyara zaman fayil ɗin da ke gabansa sannan ya sake buɗe shi ya ci gaba da cewa wannan tamkar jakar magori ce kunshi take da dukkanin bayanan da na samu game da 'yan ƙungiyar ta'addan nan da aikace aikacen su. duk wani mai karanta jaridun ƙasar nan zai fahimci yadda al'amuran suke amma kuma ita wannan jakar bata kunshi komai da komai ba saboda haka ne ma na nemi ka taimaka duk abin da yake faɗi ɗin nan ban san shi ba don haka na yi kasake ina sa, da na ji ya yi shiru na ɗan numfasa na tambaye shi ko wannan ƙungiya tana ne? ya ce, eh, a ikwane hedikwatar su take, amma ban san inda suke ta ba. Abin da na so shi ne in ɗauki nauyinka, ka gudanar da wani bincike game da wannan ƙungiyar tasu, za ka buƙaci karanta jaridu na shekaru uku zuwa hudu, inda za ka riƙa tsokaci a game da duk wani labari da ya shafi wata katobara da ayyukan asha irin waɗanda ya ta'addan kan aikata wato kamar su fasa fasafauri cin amanar ƙasa da ƙone-ƙonen ma'aikatu da masana'antun gwamnati da sauransu amma kafin haka za ka tafi iko ka samu spetanur game da takardun asirin nan da suke wajensa ba za ka samu wata wahala ba domin zan sanar da shi zancen zuwanka ta waya kuma zan baka wasiƙa ka kai masa ka tuna cewa saboda amince maka da nai shi yasa na ga ka cancanci aiki gagari daga baya ganin rashin da kai na abokin aikinka na ce zan sake shawara a da shirin da na yi shi ne bayan ka samu spitanur ka karɓo duk takardun da suka kamata ni zan zauna in yi nazarin yadda za mu ɓullo wannan al'amari Niyya ta dai ita ce da na samu wata wadatacciyar shaida sai kawai in kai ƙungiyar nan ƙara zuwa kotu a shirye nake in sadaukar da duk abin da na mallaka don ganin ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda ba sai na faɗi ba sakamakon binciken da za ka yi da labarin yadda shari'ar za ta kasance rahotanni ne da za su sa mujallar ta kara karbuwa wajen jama'a sosai daga nan kuma kun miƙe kenan ne kuma zan karu kwarai da gaske baya ga gamsuwar da zan samu saboda cin nasara akan waɗannan munafukan mutane kamfani na da lauyoyi na za su yi suna kwarai da gaske mu ci gaba da samun abokan hudda daga ko'ina a cikin ƙasar nan sai dai ga alama hakan ba za ta samu ba saboda halin da kake ciki a yanzu na kurɓi furata na gyara zamana na shafa hanci na kaɗan na ce masa babu komai idan ka tabbatar zan iya yin wannan aikin kuma kana so in yi zan iya yin iya bakin ƙoƙarina ba zai yi in fito gaba da gaba in cewa alhaji abdullahi ba zan yi wannan aiki ba duk da na san haɗarin da ke cikinsa ina sanar da irin gagarumar gudunmawar da alhaji abdullahi ke bayarwa dangane da ci gaban jama'ar yankinmu bugu da ƙari kuma ko shakka babu idan wannan al'amari ya yiwu mujallar mu za ta samu kasuwa sosai amma kuma duk a tsarge nake don sanin irin hadarin da ke tattare da wannan harka ko kaɗan ba na son in faɗa tarkon da faruk ya shiga fuskar alhaji abdullahi ta bayyana farin cikinsa sosai da jin cewa zan yi wannan aiki ya ce na yi matuƙar murna kwarai. allah ubangiji ya bar mu tare kai kuma allah ya baka wanda zai share maka hawaye idan ka buƙaci haka na ce masa sai dai zan so in samu ƙarin bayani game da wasu ‘yan abubuwa kaɗan na yi masa ‘yan tambayoyi amsa mini na gamsu kwarai da cewa lallai ya kamata a warga 'yan ta'addan nan kuma abin alfahari ne in taimaka wajen yin hakan yanzu sai ka shirya ka tafi iko ka samu sifitanor ci gaba da wannan shiri ya danganta ga irin abin da ya ce maka game da kuɗi kuwa kada ka yi fargabar komai ka san naira ta zauna da gindinta ya yi ɗan murmushin nan nasa da ya saba na ce komai da yake akwai ina tabbatar maka da cewa ba zan kashe fiye da kima ba ya ce madalla amma dai ina ƙara tuna maka aiki ne mai haɗarin gaske na faɗa maka sun yi wa Spetanur dukan kawo ka idan ka yarda suka gane nufin ka ba za su raga maka ba saboda haka kada ka kuskura ka sake wani ya san cikinka duk amincewarka da shi ko mai ke akwai gobe ya kamata ka dawo daga iko duk abin da Spetanur ya gaya maka game da takaddun nan sai ka yi ƙoƙari ka sanar da ni cikin hanzari ka san akwai wani aikin na ci gaba da bincike game da mutuwar Faruk a gabanka. ga ceki nan na naira dubu wanda zai ishe ka kashewa kafin gobe. Bayan ya koma teburinsa sai ɗauki talho, ya buga ya ce a turo masa kilishi, jim kaɗan sai ga ta ta shigo. Duk gurin ya haskake sai ko wani irin ƙamshi kake ji mai tada hankalin ‘yan maza. Ga ta dai wankan tarwaɗa ce ‘yar madaidaiciya, Allah ya yi mata kyawun sura sosai. Gashin kan nan nata baƙi wuluk ya sauko har kafaɗarta, ta sanya wani ɗan farin ƙyalle ta ɗaure shi tsab. fuskar nan tata kuwa sai wanda ya gani ba ta buƙatar shafe-shafen zamani kuma hakika ba ta shafa komai ba da da mace take ta kai da shigowarta duk wurin ya haskake wani irin kamshi ya lullube mu muka haɗa ido da ita ta yi murmushi haƙoranta na gwal guda biyu suka ƙara mata annuri na ji ciki na ya wata ƴar ƙara na jefa hannu cikin aljihu na nemo goro bayan ta buɗe baki ta magana na ji muryar nan ta ta sanyayya kuma zazzaƙa da ce gani alhaji kai ka ce aman tafiyar ruwan korama ne na ce a raina turka shi lalle wasu maza rakiya kawai suka zo yi alhaji abdullahi bai nuna wata alamar cewa ya fahimci na kamu ba ya gabatar da ni a gare ta ya ce mata wannan shine tahir husaini saurayin nan da nake gaya miki ta ce a madalla A ina daɗe ina karanta mujallar ku ban taɓa yarda ta wuce ni ba na mata godiya amma ban gaya mata cewa abokin aiki na aya mutu ba alhaji abdullahi ya na ya ce tahir wannan ita ce kilishi ita ma ya take gare ni kamar yadda kake dai a na. tare za ku yi aikin ka san ni ayyuka sun yi mini yawa duk abin da ya taso in ka faɗa mata za ta biya maka ka. yanzu sai ku je ku tsara yadda aikin naku zai gudana da yarda mu sake haɗa ido da ita kusan da sauran gida don ciya tattare da ni kyawawan 'yan mata kuma gogaggu irin su kilishi kan kaɗa na aini na tashi zan fita sai alhaji abdullahi ya ce af na manta ban tambaye ka ba Allah ya sa dai motar ka tsaftake na ce kwarai kuwa kele shi ta yi wafta ce ba dai kana nufin waccan baksuwa da take waje ba da wata yar dariya ba ka ganta ba alhaji tsohuwa ce tukub kuma ta yi kata-kata alhaji abdullahi ya ce to ai sai mu bashi aran ɗaya daga cikin motocinmu har kafin ya kammala aikin da zai yi ya ɗauki waya yawa wani magana jim kaɗai ya ce shi kenan ga mota can Pijo tana jiranka ne masa godiya muka fita da isar wa matakalar bene kile shi ta matso kusa da ni kamashin turarenta ya game kurin da ji zuciya ta na kaɗawa ɗar ɗar ta yi kamar za ta kama hannuna sai na janye jiki na dube ta ta dube ni ta yi murmushi muka tsaya muna duban juna ji nake kamar a mafarki bayan wani ɗan lokaci muka yi ajiyar zuciya muka sauka ƙasa a lokacin nan ne na tuna cewa sanyi ake yi a gurin wani mutum ya iso wajen mu ya bai wa kilishi mabuɗin mota ya juya kilishi ta miƙo min mabudin, muka isa wajen motar da zuwa ta buɗe ta faɗa ciki ta yi wani irin zama na buɗe motar na shiga na zauna na sanya mabuɗi na tare injin sai na ce mata ina kike tsammanin za mu tafi kilishi ta gyara zama ta murmushi ta ce duk inda kake so ka san ni yanzu abokiyar aikin ka ce amma kamata ya mu samu wani guri mai kyau don mu zauna mu tattauna don mu fahimci juna sosai na ji wani irin daɗi ya rufe ni na yi murmushi sannan na dube ta na ce amma aike ce yar gari ke ya kamata ki ce ga inda ya kamata mu ci to mu fara zuwa ofishin sayar da tikitin jirgin sama don mu tabbatar da zancen tafiyar ka zuwa ikko gobe amma daga can kai za ka faɗi inda za a ai kai ma ka san kano ciki da waje da isar mu ofishin na ga wani ɗan ajin mu yana ƙoƙarin ya samu kujera a jirgin safe abin ya faskara na ji sabo ya yi tsaki ya daka wa yarinyar da ke sayar da tikitin tsawa ta yi buris da shi na faɗa mamakin shin wace larura ke gare shi dole ne sai ya samu jirgin safe shi kuma sai bambami yake yana cewa dole ne in samu jirgin safe yarinyar nan ta yi masa kallon ko oho in dai ba a bayana zan goya kan kai ka iko ba na gaya maka jirgin safe ya cika ehe a lokacin ne sabo ya ganni mamaki ya kama shi ya saki fuskar sa yi murmushi ya nufo inda nake kai tahir kana nan duniyar kuwa na amsa masa maka gaisa muka ba juna labarin bayan rabuwar mu sabo ya lura cewa tare muke da kilishi sai na ga idansa yana wuki-wuki ya kalle ni ya kalle ta ko kaɗan ban ga wallansa ba na san duk namijin da ya ga kilishi dole zai kallo na gabatar da shi gare ta ta masa irin murmushin nan nata wurin ya ƙara haske tar sabo ya sake duba na da kyau yace kai amma dai kana jin daɗin ka mutumina za ku tafiya ne Nace ce masa e ko za mu je yace yaushe Nace masa gobe idan Allah ya yarda dandanan sai na ga ya daure fuskar sa yace dama ka manta da zancen tafiya da safe ba yadda ban yi da su ba suka ce min wai an riga an cika da shi tace masa ai ta riga ta saya min tikiti tun safe mun zo ne domin kawai mu tabbatar da cewa komai yana tafiya a daidai yace amma kai sa a kware da gaske yace amma kai sa a kware da gaske in ce dai wata 'yar harka ce ta samu ko na ce masa eh na kane. ya dube ni ya ce a shi ma za ka iya taimakona ko banza dai ka san ajin mu ɗaya kuma in banda yanzu da harkoki suka yi wa kowa yawa ai kai amini na ne wasu takardu ke gare ni waɗanda lallai waɗansu takardu ke gare ni waɗanda nake son lallai su isa iko gobe da safe ya bude jakarsa ya ɗauko wata ambulan an rubuta Mr. M Yoshiba Federal Hotel Lagos ya dube ni ya ce dan Allah ba ka taimake ni ba ka ba da wannan wasikar a Federal Hotel ba ko ba za ka iya ba kilishi ta sarabta ce me zai hana kafin yi magana ta ce bari in je ta karɓo mini tikiti na Sabo ya waiga yana kallon tafiyarta Allah kaɗai ya san abin da yake sakawa a cikin ransa idanuwansa sun kakkafe ya manta da zancen da muke shi da kawar da fuska ta na ce, a wannan hotel ɗin ne mutumin yake zaune wannan lokaci ne hankalin sabo ya dawo jikinsa ya ce mini i eh, a can yake amma yana fatan ban matsa maka ainun ba ba komai kuma ina amfanin sanayyar da ke tsakaninmu idan ba zan iya taimaka maka ta haka ba sabo ya mana godiya muka yi sallama har yanzu idan na tuna abin da ya faru daga bisani sai in yi da na sani da ban karɓi saƙon nan ba domin wannan saƙon ya sa ni cikin baƙar wuya irin wadda ba ka tsammani na gane sabo ashe ba mutumin kirki ba ne shigo shigo ba zurfi ya mini ya jefa ni a wani hali na kakani kai sai dai kuma Allah ya yi sa kayya wani shekara dai ban taɓa yakwa ba.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 'yan mata mutu amma ta take mikiya domin ni na sani rawa ta yaki na rijiya